Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. jiya asabar dabban farar hula cike da murna sun dawo birnin manbij na arewacin siriya da aka masa kaca-kaca kwana guda bayan da mayakan da ke samun goyon bayan amurka suka fatattaki mayakan kungiyar isis mai tsatsauran ra'ayi daga wannan tunga tasu da ke daura da iyakar turkiya hotunan bidiyo a gidan talabijin na kurdistan 24 na nuna yadda wasu motoci ke ta fama a titunan da ke cike da baraguzai sannan sai ga ɗimbin jama'a mata da maza da yara suna dawowa da ƙafa daga wasu sassan wato bayan garin yadda suka fake yayin da mayakan jaddada demokaradiyya a syria sdf a takaice ke yakin kubutar da wannan gari wanda a da aka san shi da zaman lafiya maza da aka wato maza na ta aski gemu cikin murmushi sannan mata na ta ƙona baƙaƙen niƙabi suna ta bujirewa ga irin dokokin da ƙungiyar is ta ƙaƙaba lokacin da take iko da yankin mai magana da yawun wasu sojojin yankin masu alaƙa da sdf ya gaya ma kafar labarai ta reuters cewa yau ne rana ta farko da rayuwa ke dawowa kamar yadda take a da masu tsatsauran ra'ayin sun arce daga birnin ranar juma'a suna wato suka danna zuwa garin da ke kan iyaka na jarabulus wanda ke ƙarƙashin ikon isis tare da wasu farar hula masu kusan yawan dubu biyu mataimakin shugaban amurka joe biden zai ziyarci turkiya zuwa ƙarshen wannan watan a cewar fadar shugaban amurka ta white house ranar juma'a wannan ziyarar tasa wadda aka tsaida ranar 24 ga watan agusta don yin ta za ta zama ta farko da wani babban jami'in yammacin duniya zai yi tun bayan yunkurin juyin mulki na ranar 15 ga watan yuli wanda bai yi nasara ba ziyarar za ta auku ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin amurka da turkiya kan buƙatar turkiyar cewa amurka ta miƙa mata wani malamin addinin musulunci wanda take zargi da shirya yunkurin juyin mulkin kamfanin dillancin labarai na andula mallakin gwamnati ya ba da rahoton cewa jami'an gwamnatin turkiya sun kammala rubuta takardar bukata a hukumance saboda amurka ta kama malam fetullah gulen saboda alakarsa da yunkurin juyin mulkin tun da farko a wannan satin ministan harkokin wajen turkiya mevlut kavsoglu ya ce turkiya ta samu bayanai masu karfafa gwiwa daga amurka game da batun ta sakeyar malamin to amma firaminista benali yardim ya jaddada cewa ziyarar mataimakin shugaban kasar amurka ba za ta buɗe wani babi na tattaunawar a yi haƙuri kan batun ba tuni dai ƙasar turkiya ta buƙaci a ta sa mata ƙeyar malam fedullah gulem wanda ta zarga da yunkurin kifar da gwamnatin rajab tayyip erdogan a wani yunkurin juyin mulki na kwanan nan to amma amurka ta mai da martani da cewa sai ta ga wata kwakwarar shaida game da malamin wanda tsohon aminin shugaban na Turkiyya ne kafin ta samu hujjar maido da shi turkiyar to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugabar 'yan damakarar a majalisar wakilan amurka nancy pelosi jiya asabar ta yi gargaɗi ga sauran 'yan majalisar wato 'yan jam'iyyarsu ta demokrat a majalisar da cewa su daina ansa waya ko kuma buɗe duk wani saƙon imel bayan da ta gamu da abin da ta bayyana da kiraye-kiraye da saƙonnin batsa da shirme biyo bayan kwarmata bayanan da suka shafi 'yan majalisar wajen 200 da wani wanda ya kutsa cikin wasiƙu na yanar intanet ya yi wani mai kutsen na'urar kwamfuta wanda ya bayyana sunansa da guccifa 2.0 ya bayyana a ranar intanet wato a yanar intanet cewa ya kaddamar da kutse har sau biyu kan bayanan kungiyoyin jam'iyyar ta demokrat da ke yanar intanet wato fallasa bayanan mutane da kuma musayar sakonni tsakanin shugabannin jam'iyyar ta demokrat a watan jiya mai kutse ya sabunta shafukansa da ke dandalin wordpress.com ranar juma'a inda ya bayyana adiresoshin imel da lambobin waya da kuma adiresoshin gidaje da kuma sauran bayanai na 'yan majalisar shugabar 'yan damakar majalisar wakilan ta ce za ta canza lambobin wayarta kuma ta shawarci kowa ya hakan jiya asabar 'yan tawayen hutsi da ke yemen sun tara 'yan majalisar dokokin kasar a birnin sana a karo na farko cikin shekaru biyu a wani yunkuri na jaddada tasirin su fiye da gwamnatin da duniya ta amince da ita a wani bayanin da ya yi ta gidan rediyon gwamnati shugaba abin rabu mansur hadi ya yi allah wadai da wannan zaman wanda ga alama dai bai samu halartar adadin mutanen da ake bukata kafin yi tasiri ba yana mai bayyana zaman da bijirema kundin tsarin mulkin kasar ya yi gargadin cewa 'yan majalisar dokokin da suka halarci zaman sun aikata mummunan laifi wanda doka ta tanaji hukunci a kansa a halin da ake ciki kuma sojojin gamayyar da kasar saudiya ke jagoranta sun yi barin bama-bamai kan wata makaranta da ke birnin sada da ke ƙarƙashin ikon hutsi a arewacin ƙasar wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla goma an kuma samu rahoton raunata yara goma gwamnatin hadi wadda ke gudanar da harkokinta daga birnin adan mai tashar jirgin ruwa a kudancin ƙasar ta buƙaci cewa 'yan tawayen waɗanda ke bin masabar shi'a su janye daga dukkanin yankunan ƙasa waɗanda suka kama tun bayan tashin hankalin da ya ɓarke a watan satumban shekara ta 2014 lokacin da 'yan hutu waɗanda ke samun goyon bayan ƙasar iran suka kwace sana babban birnin ƙasar bayan shekara da shekaru ana da aka yi ana zargin gwamnati da nuna musu wariya masu kula da al'amura sun ce ya zuwa yanzu an kashe mutane akalla 6,500 a wannan yakin ciki har da farar hula 3,200 jiya asabar wani alkali a faransa ya ki amincewa da buƙatar wata ƙungiyar musulmin faransa da ta yi na a yi watsi da dokar hana sanya tufa mai rufe ɗaukacin jiki tun daga kai a gaɓar ruwa wadda matan musulmi kan sa ranar jama'a a birnin kens da ke kudancin faransa a ya hana sanya irin wannan tufafin a duk gaɓoɓin ruwansa wato yana nuni da fargaba daga jama'a a watan jiya magajin garin kens david lesnat ya ce za a hana zuwa gabar ruwa ga duk wanda bai sanya suturar da ta dace a wurin ba ko kuma ya yi ya mutunta al'adar raba addini da sauran al'amuran rayuwa safin guez guez wani lauyan haɗakar ƙungiyoyin yaƙi da kyamar musulmi a faransa ya ce zai ɗauka ƙara jiya asabar zuwa wato matakin koli da ake haramta irin wannan tufar an ce fita irin ta addini baro-baro yayin da kasar faransa da wuraren addinan kasar ke fuskantar barazana daga 'yan ta'adda na iya janyo rudami tsakanin jama'a. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai leƙa jihar Adamawa ne bayan cece kucen da aka yi ta yi game da gudanar da wannan zaben ƙananan hukumomi. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin wannan shirin wani lokaci can baya mun kawo muku waɗannan gutsurtsoman da ake ta yi. Yanzu dai an yi zaɓe a cikin satin da ta shige. Amma kuma maimakon a ce an yi bankwana da wannan ƙananan maganganu game da wannan zaɓen kusan a ce lamarin sai ƙara kurkucewa ya yi duk da ke ko an yi zaɓe an kammala. domin ko daga 'yan adawa zuwa waɗanda suka tsaya takara sun soki lamirin hukumar zaben jihar na cewa da gangan ta ki amfani da katin tantance mai jefa kuri'a wato abin da ake kira card reader da turanci da dai sauran wasu maganganu da ke nasaba da wannan zaben wakilin sashen hausa a jihar adamawa ibrahim abdulaziz ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan zaɓe da farko dai ga ibrahim din da fawaz muhammad jigo a jam'iyyar pdm kuma ya shaidawa ibrahim din cewa ne naɗi aka yi ba zaɓe ba To zaɓe eh dai ake kira zaɓe dai wanda kusan mu ba shi muka yi aka yi ba wanda mu muke tsammani cewa shi za a yi sai suka zo suka fake da wannan suka yi naɗin waɗanda suka ga dama. Kana nufin naɗi ake ba zaɓe ba? A naɗi aka yi wannan kowa ya san wannan. menene hujjarka to hujja na dai shine ba a yi zaben ba ma kwata-kwata domin da an yi zaben ne ma gwamma sai mu ce watakila an yi zaben to zaben ma amma kana ce ba zabe kuma an rantsa da wanda suka ce nasara har sun shiga ga ofishoshin suka ce ba a yi zabe ba to ai ana iya nada mutane ma su shiga ofishoshin su su je su kama aiki ba tare da an yi zabe ba shine wanda aka yi yanzu haka a jihar Adama wanda kusan kamar ni da nake gaya maka a jimeta jabiyar mu ta PDM ba mutumin da sai gaya maka ƙuri'a da suka rubuta cewa mun samu na cewa a ah, sun ci zaɓe da ƙuri'a kaza mu ƙuri'a na muka samu masu bi mu ƙuri'a kaza wanda kusan babu jam'iyya ta sani ba dan takara bai sani ba wanda ya san wannan to kaga ba a taɓa zaɓe haka ba wanda ko da a rikicin zaɓe da ake ana iya yin wannan kajiya an rubuta ko da rubutawan ne ma za iya cewa jam'iyya da ta ci kaza da ƙuri'a kaza na biyu da ƙuri'a kaza na uku da ƙuri'a kaza to amma duka waɗannan ba a yi ba wanda mu tsarin zaɓen nan mu mutumin da muke alakanta shi ma da da da rashin sahihancin zaɓe a ƙasar nan wanda Morris Iwu wanda sai muka fahimci cewa gara Morris Iwu akan wannan shugaban zaɓe mu na jar Adama domin adalci Morris Ibe yake a lokacinsa sabanin irin wanda wannan mu ba mu taba ganin irinsa amma wani zai tani kan cewa dama duk wanda ya sha kaya sauta da kuka yake ai mu sha kayi a zabuka da suka gudana baya ba mu irin waɗannan kuka ba ya kamata jama'a su mana adalcin wannan mu a inda mun sha kayi mun san cewa haka Allah ya yi da sauransu jama'a ne ba su fito sun amsa kira mu ba amma wannan ya bambanta da irin duk sauran zabuka da aka yi ba mutumin da zai iya fitowa ya gaya maka cewa an yi zaɓe tsakaninsa da Allah sai wanda aka nada wanda aka nada kan shi da yake an masa daidai ne zai iya cewa an yi zabe amma ka tambaye sa da ƙuri'a nawa ya zabe ba zai gaya maka ba amma fa kun tura wakilan ku abinda ake kira agent sannan kuma ba a je wani ƙorafi kun zo ba a namu da ya samu sa hannu a duk ana kare abubuwa da suke suka ce su sun tashi sun tafi ba result sheet a duk wurare da aka yi zabe da sauransu to kaga shi yasa mu muke gaya mutane cewa wannan da naɗi suka yi ma sun hutar da jama'a akan irin zalunci da hukumar zaɓe ta na jiha ta karɓi kuɗi a wajen gwamnati ta sake karɓan kuɗaɗe a hannun 'yan takararmu wanda mu bai taɓa faruwa ba a siyasance ka ga yaudara da zalunci duka ya faru a lokaci ɗaya don haka mu kanmu muna ja musu Allah ya isa da wannan a to ai kafin nan dama a tsari na demokradiyya ko kuma na zaɓe shine akwai lokuta uku akan yi kuka kafin zaɓe akan yi kuka kuma a lokacin da ake zaɓe bayan an gama kuma akwai kotun sauran ƙarki me zai hana ku za ku garzaya kotun nan sauran ƙarkin zaɓe ko ya kuka da irgan nan kusan kashi uku ne wanda kafin yanzu mun yi yafi ɗari domin daga yadda ake tsarin shiga zaɓen kanta da kuma yadda aka bi wajen gabatar da zaɓen da yadda aka yi zaɓen da yadda sakamakon zaɓen ya kammala da su kansu ma'aikatan zaɓen ba irin kuka da bamu yi ba akan irin waɗannan zaɓe da aka ya saba tsari ba haka aka saba yi ba kuma bai cikin dokan zaɓe. Za ku garzaya kotu na koko? A'a mu kan ba za mu garzaya kotu ba domin ka bar su da Allah ma yanzu misali zan baka misali kamar mu nan Mazabarmu mu jimeta ai waɗanda aka ɗauke su aka naɗa har yanzu sun gagara rantsar da 'yan majalisunsu saɓani mai saɓani zalunci da suka yi wa al'umma na cewa sun ɗauki abubuwan da sunan na jama'a sun ba wa kawunansu faɗa ake wanda har yanzu maganan da muke da kai ba a rantsar da waɗannan waɗanda aka zaɓa ba me ya kawo wannan saboda zalunci ne da suka yi Allah ya fara kama masu tun anan. To shi ma Safwan Ibn Abdallah wanda ya tsaya takarar shugaban karamar hukuma ya koka game da wannan zaɓen. shi ma ya shaida wa ibrahim abdulaziz cewa ne hukumar zaɓe ta yi abun da ta ga dama akan harkokin zaɓe domin idan ka duba tun da ake yin zaɓe ba taɓa kawo akwati da kayan aikin zaɓe zuwa karfe 12 zuwa karfe 1 na rana filayen zaɓe ba wato polling unit ba sai a wannan zaɓe wanda kuma an shirya shi ne domin kawai a yi ma al'umma a ringizo na magana harkan zaɓe kusan kuma hakan ne kasance an yi cakwakiya domin idan ka duba wuraren da wayansu wurare an kawo ballot paper ɗari wani wurare an kai hamsin wani wuri an kai ɗari biyu duk inda suke tunanin cewa za su iya cin zaɓe an kai ballot paper da dama inda suke ganin ba za su iya cin zaɓe ba an kai ballot paper kaɗan wanda hakan ya jawo ran mutane sun ya ɓaci da yawa waɗansu sun yi fushi sun tafi wani ya zo zai kada ƙuri'a an ce masa ballot paper ya ƙare ya tsaya ya jira ba a kawo ba ya tafi kuma waɗannan mutane sun fito ne da niyyar neman canji saboda su zaɓi ɗan takara da ya cancanta amma sai hakan ya sutura al'umma wayannan jam'iyyoyi suka yi abun da suka ga dama suka nada wayanda suke so domin ranar litinin da safe muna sauraro muna tunanin cewa hukumar zaɓe za ta sanar da ga yadda zaɓe ya kasance ga wanda ya nasara ga mabiyinsa da wayewa sai kawai muka ji tashi na da safe sai na ji kawai ana rantsar da dan takara to kaga irin wannan abu abun mamaki ne abun nan ne kuma amma alhamdulillah mu da yake Allah ya sa mu dai mun yarda da kaddara ta alkhairi da ta shari'a. mu babu abun da za mu ce sai dai muna gode ma mu da suka bamu haɗin kai suka babu gani kuna wannan kuka ne watakila da kun sha kayi babu maganan kayi wannan al'amari idan ka duba inda za a yi gaskiya za mu fito mu yi ma mutane mu baya saboda mu mun fito tsaya mun tsaya takarar nan ba wai mu fito ko za a mutu irin su bane kuma amma an kafa kotunan saran karki za ku je kotu ko kuma ba za mu je kotu ba haka Sa'ad Adamu shugaban haɗakar jami'un Najeriya ya ce hukumar zaben jihar Adamawa ta yi son rai ne kawai domin daga lokacin da a gudanar da zaɓe har lokacin kammala shi ba adalci cikinsa shi ma ga kukan da ya yi. bisa ka'ida duk wani taku da za ka yi a harkan zaɓe a najeriya ba sauran ba daidai ke da sauran abubuwa ba saboda Eh, a riga an tsara shi akwai abin da muka electoral act da electoral law da electoral guidelines duka suna nan so kowane taku za ka yi dole ne sai ka yi taku daidai da abin da doka ta ce ba wai abin da wanda za ka yi ka fito ka yi iya abin da kake so abin da ranka yake so ba saboda haka ne ma ya saka eh, electoral reforms da ake so a yi wanda aka yi recommending cewa a yi scrapping wato a cire maganan eh, jihohi gaba ɗaya daga cikin harkar maganan zaɓe saboda zalunci da son rai da son abin nan ya sa suke yin abin da so ga dama ya sa yanzu ake kokarin a cire su gaba ɗaya daga cikin gudanar da harkar zabe a Najeriya despite the fact that cewa katita ne kawo su mun tashi mun je wajen speaker na Adamawa House of Assembly mun gaya masa cewa fa muna buƙatan electoral act ko electoral law na Adamawa State a yi amending ɗinsa a yi inserting ɗin maganan katita ciki amma ya ce mana ai ba su da kuɗi ai ba su da ba su kaza ka manta a shekarar da ta wuce a 2015 farkon zabe da aka fara yi da aka samu matsala a wasu abun nan ɗayan rana je ga fito an soke zaben nan saboda ba a yi shi a lokacin da ya kamata ba wasu ba samu kayan aiki ba to ganin waɗannan korafe-korafen ne yasa Ibrahim bai kasa a goyo ba domin ko ya sallama wa shugaban hukumar zabe na jihar wato barista Madduba Muhammad Bakari inda ya bayyana masa waɗannan korafe-korafe na mutane ɗaya bayan ɗaya kuma Ibrahim ya fara ne tambayansa ko me ya hana hukumar amfani da katin tantance masu jefa kura wato kada rida ganin cewa ita ce ta kawo gwamnatin jihar mai ci kan karagar mulki? Eh, akwai abin da ya sa domin mu a nan jihar Adama kamar da na gaya maka ana amfani da abubuwan da doka ta yi tanadi wato election material. To muka duba card rida baya cikin dokar zaɓe wanda ake amfani da yi da wannan dokan a Adamawa wato eh, adama State Electoral ah, Law. 2002 sa'annan kuma a election manuals na adama state na 2011 wannan ma babu wannan batun maganan katida a ciki to da muka yi bincike muka duba kan mu dauki abun da baya cikin doka a yanzu muke za a amfani da shi za mu bude wata kafa ne wanda wasu za su cewa mun taka doka kuma suna da hujja su kai karan mu kuma in ba a yankali ba sai a rusa zaɓen ma domin ba za ka kawo abin da baya cikin doka ko tanadi na doka kace za ka yi amfani da jon kaga abun ya yi nasara a wani wuri sai dai in ma za a duba in jama'a sun duba tunda suna da wakilai a majalisar dokoki na adama wato adama suna house assembly suna iya kaddamar da bukatu a tunda ke wakilansu ne su jera su yi gyara na wannan dokar zaben sai a shigar da batun amfani da card reader to wata wannan na'ura da kake bayani a kanta amma a yanzu babu in ka duba dokar da muka amfani da su ai na 2002 ne wato dubu biyu da biyu da kuma ɗayan kuma dubu biyu da goma sha ɗaya to kaga lokacin ma karfi dama bata zo nan ƙasa ba. Ha kuma Ibrahim ya ce masa an makara wurin kai kayayyakin zaɓe a wasu sassan jihar ko me zai ce? To a idan ka lura batun rashin kai kayayyakin zaɓe a kan lokaci akwai ba duka jihar ba ne akwai wasu wuraren da dole sai an samu irin waɗannan ko sabi da hanyoyi da muke da su na zuwa waɗansu wurare sa'an nan kuma kamar babura na zuwa waɗansu lungu-lungu kamar inda hanyoyi ba su da kyau akwai wurare da yawa adama kamar ganye da wasu wurare inda aka hana irin waɗannan shiga kuma yanzu lokacin damina ne kowa ya san hanyoyin da muke fama da su a nan wanda na san gwamnatin tarayya ma da kuma jiha sun san da wannan matsalar kuma suna ɗaukan matakai na gera hanyoyin mu. ban katse ka barista domin ka duba akwai wuraren da eh, abun ya kasa ne misali a jama'a dubu goma su kada kuri'a sai aka yi dubu ko eh, dubu biyar sannan kuma a nan fada jiha akwai irin malamai ko kuma eh, wasu wurare da aka nuna tamkar ga jam'iyyar da a take aka sanar a unit ko kuma a wasu wuraren sai daga baya kuma ana da yin kan cewa sai kuka je kuka sauya haka ne a'a ba mu da masaniya an sauya kuri'ar wani an ba wani domin kowace jam'iyya tana da wakilanta wato agents ɗinta wanda suke zama a duk wuraren da ake jefa kuri'a da wuraren da ake tattara sakamakon kuri'a da kuma wuraren da ake ba da wannan sakamakon wato sanarwa kenan a kuma ana rubuta a result sheet wato takardun sakamakon zabe ana ba kowane wakilin jama'a jam'iyya da ke wannan wurin da haka kuma akwai jami'an tsaro banga ban samu wani labari wanda aka ce an yi wani abu ba haka ba kuma wakilan jami'an nan suna nan a idon su ake yin komi hatta daga buɗe akwati na jefa guri'a da ido a idon su ake yi in akwai wakilin jami'a ɗaya wanda baya nan ba akwai sauran. To masu saurare yau nan shirin zai ɗiga aya sai wani satin a mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar adama Ibrahim Abdulaziz da Cubahiro Diodone daidai da ta sautan shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman yanzu dai ta tabbata cewar kungiyar jama'atu ahalus sunnati lid a wal jihad wato boko haram ta dare gida uku bangaren abu musab albarnawi da jagoran isis abubakar albagadadi amincewa sai kuma bangaren mamman nur wanda ya tattara manyan 'yan majalisar shura da kwamandojin yakin abubakar shekau a sabon bangaren nasa kana sai kuma bangaren shi abubakar shekau mamman nur wanda hafizin alkur'ani ne 'yan kungiyar na masa kallon masani abin dogaro ta fuskar warware matsaloli a ilmance shine mutum na biyu a kungiyar bagashi abubakar shekau bayani ne za mu gabatar insha Allah ta'ala sako ne zuwa ga shekau lokacin da kana gani ba wanda ya yi sai ma magana sai Allah ya kawo lokacin sa kuma kaga lokacin sa Allah ya kawo da ne zai fita ya fari wanda ya ga dama ba mai ce uban kamar yadda na faɗa a wancan tafiyar da muka gabatar adinani yana cewa man baddala na wanda ya canja mu za mu canja shi shine kawai al'amarin addini sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya, da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya, a ƙauye birane misalin su baga, sun yi ta gilla ga baki ɗaya. Ta'ala mashiryi gani gare ka ina miƙa roƙon zaman lafiya. gare ni da ’ya'ya da mata dukkanmu, da dangi abokai gabaki ɗaya, musulmi Kirista ta'ala karimu, haɗa mu zumuncin zaman lafiya, daɗe mu fahimta ta juna mu gane cikin arziki ba kamar lafiya. Fitin nuna baya, kaza na zamanu. ka kare mu jalla mu zam lafiya mu rungumi ilmu na dini da duniya ci gaba risku zaman lafiya daɗe mu da tsoronka ya jalla sarki domin muhammad mijin mariya da na ne mijin martanin rundunar sojan najeriya kakakinta janar rabi abubakar ya ce wannan bai shafe su ba Sheikh Abubakar Diyar bin Abdallah na ɗaya daga cikin malaman da a baya Boko Haram suka zaɓa don tattaunawa da gwamnatin tarayya. Yawa da cewa da cewa ya kashe ko ya rabu da shekaru wannan babu mamaki bane amma dai shi mai yi wakilin din ya samu fiye da shi shekaru tun da shekaru yana ra'ayin riƙau sosai na in ya wuce gona da iri sosai. Amma ba za ka zo ka cije ka ce kai ba za ka zo na tare da kowa ba ku tattauna kan wani abu wannan ya saba kowane bangare ta addini. a baya dai an yi ta gabar cewar 'yan boko haram sun kakkafa sansanoninsu a jihar bauchi a wancan lokaci na tattauna da gwamnan jihar barista ma abubakar to hakika akwai lokacin da aka faɗi wani abu makamancin wannan to amma daga lokacin zuwa yanzu mun yi wani shiri na sirri na musamman wanda ya baiwa sojojin najeriya dama suka shiga waɗannan dazuzzuka bugu da ƙari kuma na nemi taimako daga rundunar sojan sama ta najeriya wanda suna da wani jirgin saman su mai na'ura na musamman wanda yakan zaga yana sama dukkan abin da ke ƙasa zai gani to kuma sojojin ƙasar mu ma su ma sun shishiga mun daɗe da fara wannan da yake abu ne wanda ba komai bane zaka faɗe shi a fili lokacin da ake bukatar a ire-iren wayannan abubuwa cikin sirri ake yin su to sai dai kuma sabbin rahotannin da ake samu a halin yanzu na nuna cewar dan majalisar dattawa mai wakiltar bauchi ta tsakiya sanata isa hama misau wanda shi da kansa tsohon jami'in tsaro ne ya ce 'yan boko haram sun fara kakkafa sabbin sansanonin su a dajin burra da ke karamar kumar ningi a jihar bauchin kuma daraktan watsa labarai ne da kutar sojojin najeriya janar rabi abubakar ya ce hakan bai ba su mamaki ba amma duk inda suka shiga za a cin masu muna tsama irin abubuwan su faru domin kasan abubuwan aikin da muke yi a wannan tambiza kuma ba ma kawai sojin najeriya da sauran akwai sojin makwabta na eh, tattin chadi su nijar su cameroon da sauransu ah, dukkan suna cikin wannan ah, fama da muke yi ah, na cewa mu ainihin gama da wannan mutane sai dai suka ba wurin amma nan kawai ba ma zuwa ma bocin ai dukkan su suna kokarin bari amma haka da muna da ainihin kyakkyawan da zalika sauran jama'an tsaro muna abin da suka gana suke su kuma ana abubuwan su wannan bai mai yiwa ta aikin tasiri abin da muke masu ba za su iya gina mai abin da muke cin su gudu suke ainihin kamar zuwa wasu wurare a abin da suka je mun imanin ta za mu za mu ainihin bi su kuma za mu ainihin galabacin da su kamar yadda ya dace. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ibadun mu rabbi shakuru. ka kare mu sarkin zaman lafiya, iyaye jikansu ka sa su a janna da alkausara gun zaman lafiya. Tamar bihamdillah. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice a jiya asabar daban farar hula cike da murna sun dawo birnin Manbij na arewacin Siriya da aka masa kaca-kaca kwana guda bayan da mayakan da ke samun goyon bayan Amurka suka fatattaki mayakan kungiyar IS mai tsauran ra'ayi daga wannan tunga tasu da ke daura da kan iyakar Turkiyya. shahararren ɗan wasan ninƙayan nan na amurka michael phelps ya ci babban lambar yabo ta zinari a karo na 23 na shigarsa wasan olympic wanda kuma shine karo na biyar da ya ci a gasar da ake yi a rio gasar da ka iya zama ta ƙarshe da zai yi a olympic a rayuwarsa michael phelps wanda shine ya fi cin lambobin yabo a tarihin olympic ya zabura ya wuce dan burtaniya ya baiwa amurka nasara mataimakin shugaban amurka joe biden zai ziyarci turkiya zuwa ƙarshen wannan watan a cewar fadar shugaban amurka ta white house a ranar juma'a wannan ziyarar tasa wadda aka tsaida ranar 23 ga watan agusta don yinta za ta zama ta farko da wani babban jami'in yammacin duniya zai yi tun bayan yunkurin juyin mulki na ranar ashirin da biyar ga watan yuli da aka yi a turkiyyar wanda bai yi nasara ba ziyarar za ta auku ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin amurka da turkiya kan bukatar turkiyyar cewa amurka ta miƙa mata wani malamin addinin islama wanda take zargi da shirya yunkurin juyin mulkin To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.